yanzu za mu wuce waka ta gaba a cikin wannan shirin tana dai daga cikin wakar da na ke kauna domin ni ita ce bakan damiyata a goodbye sunan wakar bankwana da yawa na san za su dinga jiran su jina ce lada goma to ni bakan miyata goodbye bankwana za mu ji goodbye mu dawo idan kin bar na kwanyawa You're the only one I want, and the only one I love. place no one above you And I will never ever leave you If you and I together Everything gonna be better But if you choose to live like this Baby girl, it's very unfair Yeah, I'm loving what your mama gave you And I'm not living without you Cause I like how you shake it on me The way you wind up. put it on me Baby girl, what you waiting for? Baby girl, what you waiting for? girl, I'm missing you. Oh my girl, I'm missing you. Your love is all I'm asking for. Your love is all yeah. I'm asking You're always on my mind. You're always yeah. on my mind. Ya san kini nake kwana. Oh na na na na. Amma na zo mi ban kwana. Akan na zan idan kin bar na kwayawa da sanki ni na ke kwana goodbye ban kwana kenan bakan damiyar dabur prof eh, ni ita ce bakan damiyata domin na yi ta shekara ta 2015 a shekara ɗaya bayan yin waka Three Kings kuma ina son ta ne saboda waka ce da take tuna min da abubuwa da dama da suka faru a baya duk da kasancewar na yi wannan wakar a lokacin da ni kaina ban bani da ma budurwa a lokacin amma takan tuna ma abubuwa da yawa da suka faru na rayuwa musamman rayuwa soyayya so ina son wakar goodbye sosai sannan tana tuna min da abokanai na da muka fara waka tare da su a lokacin so ita ce bakan miyata kuma ita ce wakar da kuka gama saurara goodbye ban kwana.